bayan adam ya zango ya samu dama ya sha ruwa abin da ya tara ma wannan guri shine tarraba wasu mutane da suke ba da gudunmawa a wannan masana'anta ko kuma a wannan harka don haka adam ya zango ya zo zuwa na musamman za mu fara ba shi wot kamar yadda aka tsara a wannan guri sa'annan shi kuma za mu gayyaci wasu daga ciki masu ba da gudunmawa kan wannan masana'anta sannan ya ba su shi kuma da hannunsa amma kafin nan da Allah jama'a ku gabarce ni wai ina ado bafa ya zo ya gaya mutane shi me dalilin abin da ya sa ma shi ne wannan al'amari ado fa zo sai kai wa mutane bayani me dalilin abin da ya sa ka kirkiro wannan awardo Assalamu alaikum. A gurgurtar saboda lokaci ya ina godiya da al'umma ina kowa fatan alkhairi ubangiji yadda Allah kawo ku lafiya Allah mai da ku lafiya dalilin da yasa na shirya wannan taro saboda karrama mai gidana alhaji adamu abdullahi zango eh zango yayi min abin da a masana'antar fim eh min shi saboda shi ne mutumin da ni na zama ɗaya tilo a wajen cikin kamfaninsa bana cikin filin zango nigerian limited sai yanzu da na shigo kafin shigo cikinsa akwai mai gida na ɗaya a nan gudun zan yi magana a kansa amma dalilin da ya sa principal a na je fim aka kirawo ni aka ce ya yi postin fim ɗinsa don ban shekara wanda ya masa budget naira miliyan biyar ya ɗauki kuɗi ya ba wa ɗaya daga cikin waɗannan mutanen da suke kusa da shi yanzu marubuci ake jira ya gama a ɗauki kuɗi a bani in je aiki wannan abin na rasu ta inda ya saka masa wannan shi ne dalili na saboda haka ina godiya sa to ina godiya sa ne yake da a wurin ko a amma kafin zuwa ka ina so yau kamar ta wada al'umma manajan ka na jihar Kano manajan ka na jihar Kano kamar ka sani coach ka zo tsakiyar wannan fili ka daga al'umma hannu domin shigan ka ta tabbatar cewa kai ne manajan Adam zango. na jihar Kano muna godiya ta haka Adam ya zango ta zo tsakiyar wannan fili da Allah zanga ya ci babban darakta domin ya zama shaida mai suna Ali Gumza ta zo tsakiyar wannan fili ko ba ka zo ka abin da za a gabatar a daidai lokaci a wani kai ce ta na fara a daga gayyaci zan gayyaci kungiyoyin da za su fara wato ainihin kungiyar taimakon kai da kai a tsakiyar wannan fili akwai kungiyar taimakon kai da kai kamar yadda na faɗa akwai kungiyar al'insan akwai kungiyar inuwa mai sanyi akwai kungiyar abuɗe akwai kungiyar ajiya magana akwai kungiyar ba a zuwa gidanka a ci da yaƙi a daidai wannan lokaci su ne za mu gowa goyewa a cikin wannan gayyatar za mu gayyaci asiya ciya lady Zamu mu gayyaci san Shuwa duk ai abin abin kule zamu mu gayyaci san Shuwa shi mai da zakar wannan fili domin ana bawa Adamu shi kuma zai bawa waɗannan mutane sannan kuma Adam ya dango ya ƙara bato mana filin da abin da ya ta don haka idan ba da na bata sunan su sun yi su mazo zakar wannan fili a saba mai uwar gida ko ma mana maka barka da zuwa da wannan gudunmawa don haka kungiya za ta da wannan award kamar yadda aka tsara wannan biki ciyaman din mu na ga magana haka ne gaskiya ne na yi kuskure ina falastinawa taso ina waje da falastinawa taso Allah da kai da kowan da hasiya ce lalu da kano da ina ina ina ɗan zamani duk suna cikin za a ba wannan a cikin wannan Ɗan da haka kano. Dama da bayan nasu ya ali amada dan gyara su sosai ni ba na tsani bakin da ban gayyata ba a wana ba yanzu kuma kun kare mana gari kiwa nan a wata domin abubuwa তো আজকে টিভি আজকে টিভি না বাহার করে আমি সারা হওয়া هذا ما بعيد عشان هنبدا على قالوا والله بجاره Ayyo Allah da, ayyo, bari da